karatun ma ka ƙi samun aikin yi na rantse da Allah da na gama karatun nan ba aikin yi in ba ba ka kaga gidajen masu kuɗi fulawa kawai kula ake da ita ka duk wannan fulawa ta fi da kauri da ƙiba a bata ruwa ga mai kula da ita ga komai ni kuma sai a bannin wani da yunwa wallahi ta na gab da bushewa barka dai barka dai <laughs> na wuce na ji kana ta sambatu na rantse da Allah wai wai na gama makaranta amma kirkiri ba aikin yi wai <laughs> kana dan garin Kebbi in ka ce baka da aikin yi to ni na rantse inda zan je sai buga buga nake in yi nan in yi nan to shikenan in sha kurin kurumin ka za mu je gurin Mustapha na Madina eh <laughs> yanzu yanzu zai kai mu gurin malami wannan minista na Kebbi ministan Kebbi in shi babban yaron hari ne hari na ji da shi sosai saboda gaskiya shi da amana shi shi yasa na naɗa shi minista ma Kebbi ina ganin hotunan su da baya ko yanzu kai kana tunanin Mustapha na Madina ya san malami? Ah, kai, yaron shi ne sosai, kafa da kafa, saboda shi ma dan amana shi ne, ya ba shi gaskiya da amana. <laughs> Biyar cin amana, Mustapha na Madina. Zo mu je kawai kaka gurin shi. Wai tsaya, Mustapha na Madina nan fa ranan nan fa. Shi ya bani dubu goma fa wallahi tallahi shekaran je ta kare. Shekaran je ta kare? Eh wallahi. To zai kara maka saboda <laughs> me kyauta ne ba me gajiya ba. Zo mu je. in kai fita wai kana nufin minista faru malama zan iya ganin shi to shi ba na talakawa bane in ya gudun jama'a in ya kake zai gana da kai to ai ni na sha sai masu kuɗi yake gani <laughs> wani mai kuɗi ya fi bukata ganin talaka ma shi aran shi in zo mu je kawai in ka warke na warke gari babu ciniki a barka dai barka dai malam yawwa ya kwabkari lafiya na wallahi alhamdulillah ka da ka siye Napkin ne wannan? A wannan tabu wulle. Eh tawul? Eh tabu wulle. Wannan ai wanduna ne. A bargob ne. Eh? Bargob ne. Ku za yana kuma farin kun waye ko? A kamar ya mun waye mu da mun zama a cikin Abgadas. Gani a cikin zindir kashe mun mu eh, A zandar ne zandar ne. Zindir. Zandar ne ni ni dan Najeriya ne ma wallahi mota ta ce ta lalace wallahi. A mota mota ya lalace a cikin Sahara. Eh wallahi zan je Agadas. Za ka gare mu? Eh, wallahi ah, ni ma da su ne su ne ah, zaman zindir ne ya kawo ni nan wallahi talla Allah saki wallahi tallahi wannan kuma zai yi kyau saboda ban ban ban zo daga daga da karamin wando ba wallahi ba karamin wando aka yawo eh wallahi ba a gudun fabde fade waye zai mun fade ba a gudun fabde a na wannan eh wannan ka ba mu ka ba mu jaka jaka 20 me wannan da ka ba mu jaka 20 duka koko guda daya guda daya mana Jaka ashirin? Jaka ashirin. Ban ga bindigar ba to ai. Bindiga? Eh. Don hoshi na ne? kashe jaka ashirin in muka buga sa kuɗin Najeriya kusan dubu sha shida kenan kuɗa ɗaya. Dubu sha shida? Eh. An to ba mai kwari na ba. Wanga in ka sabka shi ba shi da ti. Ba shi lalacewa ba shi kwabnewa. In ka yi guga gare haba ka mutu wannan bari ba sai a kai ka da shi. Wannan ɗin? Kwarai kuwa. Allah malam ka siya min ka siya min. Me ka rage a ciki? na siya dala arba'in mene ne dala arba'in dala arba'in a kudin libjeriya nawa a kudin najeriya naira tamanin kudin libjeriya naira tamanin eh la ilaha illallah zai baka shi ni zama ga barabuwo barabuwo kai kai kashi ah, uban ka za ka shi barabuwo jama'a na ransa da Allah uban ka za ka eh ina barin baka barin me za ka bani barin baka wani abu kamar ya abu ubar ka za ka shiga naira ta bani wanga gashi na baka kyauta jaka jeka. je ka Allah ya kwace ka amin da ka shi ubanka